ya fi muni a kan halin da wani musulmi zai samu kansa nas'alullaha lana wa lakum salamata wal afiya nasihar da muke so mu gabatar a wannan dare na litinin 18 ga watan shawwal hijira na da shekara 431 daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2010 kuma a haduwa ta walimar auren malam abdulmalik da malama khadija a nan kaduna barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairi nasihar mu ga yan uwa musulmi a wannan dare mai albarka insha Allah nasiha ce akan wasu mutane kamar goma sha bakwai waɗanda la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutane goma sha bakwai da suka tabbata a sunnar annabi Muhammad. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bamu labari akwai wasu mutane kamar goma sha bakwai waɗanda ba su da rabo a ranar tashin kiyama. Allah maɗaukaki ba zai magana da su ba, ba ma zai kallace su ba Allah ba zai tsarkake su ba sannan kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi na'uzu billahi mai su'il khatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mutane guda uku cikin hadisin da al'imamin muslim ya ruwaito yana cikin kitabul iman hadisin abu zarril gifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah akwai mutane uku waɗanda Allah ba zai magana da su ba a ranar alƙiyama wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kallace su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim Abu Zar faƙara a qara'aha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thalatha mirar sau uku manzon Allah yana maimaita wannan magana ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم abu zar da gifari ya ce khabu wa khasiru waɗannan mutane sun taɗe kuma sun yi hasara manhum ya rasulallah suwaye waɗannan mutane waɗanda Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai kallace su ba Allah ba zai tsarkake su ba sannan kuma makomarsu ita ce azaba mai raɗaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almusbilu mutumin da ke jan suturansa in yana tafiya riga ce ya ɗinka in yana tafiya yana janta a ƙasa wando ne ya ɗinka <clears throat> yana tafiya yana jansa a ƙasa wanda shi ake ce ma alisba wannan mutumin Allah maɗaukaki ba zai yi magana da shi ba magana ta rahama a wannan rana ta alƙiyama Allah ba zai kallace shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma ga wata azaba da Allah maɗaukaki ya masa tanadi walmanna mutum na biyu shine mai gori wanda zai aikata wani alkhairi daga baya ya goranta wal munfiqu sil'atahu bil halifil kazib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin da ke saida kayan sayarwansa amma fa yana amfani da rantsuwa na ƙarya wanda irin wannan hadisin ya zo cikin sahihul bukhari wannan riwaya ce ta al'imamu muslim kitabul iman al'imamu bukhari ya kawo hadisin cikin kitabul buyo hadisi na 1946 sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mutum biyu akwai Abdullahi bin Abi akwai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhuma suka ba da labari inna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suqi wani mutum ne a garin Madina yana da kayan sayarwa a cikin kasuwa amma salon cinikinsa idan mutum ya taho zai sai wannan kaya yakan masa rantsuwa fa halafa billahi laqad a'ata biha ma lam yu'ta zai baka rantsuwa farashin da ya baka nan wallahi bai ba ma wani farashi mai sauki irinsa ba liyuki a fiha rajulan minal musulmi saboda dai ya shigar da musulmi ta amfani da wannan rantsuwa ya yarda ya sayi kayan nashi a lokacin da labari ya iso ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin kaziban duk wanda zai yi rantsuwa rantsuwan nan a hali na ƙarya liyaktati amala rajulin saboda kawai ya yanka wani sashi na dukiyar musulmi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban wannan mutumin zai hadu da Allah a ranar alkiyama Allah yana cikin fushi da shi wanda a dalilin haka Allah ya saukar da aya ta saba'in da bakwai ta suratu Ali Imran. Inna alladhina yashtaruna bi ahdillahi حكيم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا lallai waɗanda suke sayan wata 'yar ƙaddara ƙarama don su samu kuɗi na duniya ɗan kaɗan suke ciniki da su, da kuma alkawari da suka yi ma'alla ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a ranar lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihi Allah ba zai kallace su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi. Allah shi mana kariya hadisin waɗannan sahabbai yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da labari rantsuwa a halin ƙarya tana cikin alkaba'ir mafi girman zunubai a wajen Allah ka duba sahihul bukhari kitabul imani wan nuzur hadisi na 6182 da kuma hadisi na 6675 hadisin abdullah bin amr radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkaba'ir manyan zunubai su ne al-ishraku billah shirka da Allah maɗaukaki wa uququl walidai da ƙuntata ma iyaye wa qatlun nafsi da kisan rai wal yaminul gamus da kuma rantsuwa mai nutsarwa wanda ibnul athir masanin luga na larabci a littafin sa'an nihaya fi garibil hadisi wal athar a juzi'i na uku shafi na 724 yana fassara kalma ta algamus ya ce alyaminul gamusu hiya yaminul kaziba abinda manzon Allah yake nufi rantsuwa na ƙarya alfajira kallati yaqtatu bi halifu ma da gairi mutum yayi rantsuwa dan ya yanko wani sashi na dukiyar dan uwa wannan rantsuwa ita ce ake kira alyaminul gamus rantsuwa ne da aka yi ta ana sanar da cewa ƙarya aka yi summiyat ga musan صاحبها في الاسم في النار ثم summa finna abin da sa aka kirata rantsuwa mai nutsarwa saboda tana nutsar da mai yinta cikin zunubi sannan a ranar alkiyama ta nutsar da shi cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rantsuwa tana cikin manyan zunubai a wajen allah tabaraka wa ta'ala haka nan Muhammad ibn Salih al-Usaimin cikin littafinsa a Sharhul Mumti yana cewa wa summiyat ga Musa li'annaha tagmisu sahibaha al-ithma thumma fi nar ana kiran rantsuwan da suna al-gamus saboda tana nutsar da mai yinta cikin zunubi sannan ta shigar da shi wutar jahannama li'anna al-halifa ala amrin madin kaziban aliman mutum ne ya yi rantsuwa akan al'amari wanda ya riga ya wuce ya san cewa abin da yake faɗa ƙarya ne wal iyazu don haka mutum ya haɗa abubuwa guda biyu ji Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala jama'a baina amrayn bainal al-kadhib wa huwa min sifati Munafiki, wa bainal al-istihalati bil yamin billah wa huwa min sifati al-yahud wanda ke rantsuwa a halin ƙarya ya haɗa miyagun siffofi guda biyu siffa ta farko ita ce siffa ta munafikai munafiki shi ne wanda yake rantsuwa a hali na ƙarya yana raina rantsuwa da Allah baraka wa ta'ala bai ganin cewa rantsuwa da Allah babban al'amari ne sannan kuma wanda ke rantsuwa a hali na ƙarya ya ɗauki siffa ta yahudu allazina na. ahda rabbihim waɗanda suke warware alkawarin da suka yi ma Allah mahaliccinsu don haka duk mutumin da ke rantsuwa a hali na ƙarya wannan mutumin yana da siffan munafikai kuma yana da siffa na yahudu Allah maɗaukaki ya mana kariya akwai hadisin al'imamu muslim kitabul iman hadisi na 196 hadisin abu umama talbahili radiyallahu anhu Amna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace manik taqa'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-janna duk mutumin da zai yi rantsuwa saboda ya amshi wani sashi na dukiyar musulmi wannan mutumin Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ya wajabta masa shiga wutar jahannama wani ke tambaya ga manzon Allah wa in kana al yasiran ya rasulullah ko da abin dan kadan ne mutum yayin rantsuwa a hali na ƙarya mazan Allah ya ce wa in ƙabiban min araki ko da a ce tsinke ne na aswaki komi kankantan abin da za ka yi rantsuwa da shi a wato wannan abin ka yi rantsuwa da Allah daukaki wannan rantsuwa a dalilinta Allah yana haramta ma shiga aljanna ya wajabta maka shiga wutar jahannama yana cikin laifuka waɗanda a dalilinsu Allah maɗaukaki bai magana da mutum a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah don haka Allah maɗaukaki ya mana gargaɗi mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratun nahali aya ta 94 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum Allah yace ku daina riƙon rantsuwa da kuke yi ya zama wata hanya na shiga tsakanin juna yadda za ku cinci mutane fatazilla qadamun ba'da subutiha sawun mutum zai goce daga imani a bayan kafansa ya tabbata wa tazuqu su'a bima saddattum eh, an sabilillah kuma za ku ɗanɗana wani mummunar azaba wata mummunar azaba saboda hana mutane shiga addini da kuka yi da wannan rantsuwa naku wala kuma azabun azim in ka duba tafsirin ibnu kasir yana fassara wannan aya ya ce Allahu ibadahu an ittikhazil aymani dakhalan ay khadi'a wa makara Allah ya hana mutane su dinga amfani da rantsuwa ya zamanto wata hanya na yaudara da kulla makirci Allah ta zilla qadamun ba'da subutiha masalun liman kana alal istiqama fa hada anha da can an san ka a tsayuwa akan hanya ta gaskiya amma a dalilin wannan rantsuwar taka kafarka sai ta goce wa zalla an tariqil huda bi sababil aymanil halisa mutum ya kauce matafarkin shiriya saboda rantsuwa da yake yi da Allah madaukaki a hali na ƙarya wannan rantsuwar da mutum yake ya cuci mutane da ita a dalilinta kafiri yana kyamatar addinin musulunci saboda ana fatan a ga hali na gari tattare da musulmi sai ya zamanto ya zo wajen ɗan kasuwa musulmi uh, shi kafiri ya zo sayan kaya wannan ɗan kasuwa ya yi rantsuwa da Allah ya cuce shi kaga a dalilin wannan rantsuwa ya hana wannan kafiri sha'awar addinin musulunci shi yasa Allah maɗaukaki ya ce wata zuƙo su Abima ma an sabilillah za ku ɗanɗana mummunar azaba a ranar tashin kiyama saboda kun hana mutane shiga addinin Allah da miyagun halinku alhali addinin musulunci bai karantar da mu haka ba rantsuwa a hali na ƙarya tana cikin dalilai da kansa Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama ya ƙi yin magana da ɗan adam Allah ya ƙi kallonsa Allah maɗaukaki ya ƙi tsarkake shi kuma Allah ya sanya shi cikin azaba mai raɗaɗi sannan ga al'isba mutum yana tafiya yana jan suturarsa wanda babu shakka haramun ne ka duba sharhu riyadu salihin littafin muhammadu bin salih al-usaimin mujallar na biyu shafi na 628 yana bayani akan matsala ta al isba akwai mutanen da suke ganin matsala ce karama don ka saka wando kana janta kana jansa a ƙasa ko kuwa babban riganka yana jan ƙasa kana tafiya ko rigar ka. da yawa mutane suna ganin abin ba shi da wani hukunci mai tsanani malamin ya ce wa sahihu annahu haramu. sawa'un akana li khuyala am li ghairi khuyala bal sahihu annahu min kaba'iri dhunubi mutum ya dinga jan suturarsa yana tafiya yana cikin manyan zunubai li'anna kaba'irar zunubi kullu zambin ja'ala Allahu alaihi uqubatan khassa bihi wa haza alaihi uqubatun khassa fa fihi wa'idu bin nar idza kana li ghairi khuyala wa fihi wa'id bil uqubati al arba' idza kana khuyala la yukallimuhu Allahu yawm al qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihi walahu azabun Allah shi mutum na hudu da kuma mutum na biyar waɗanda Allah maɗaukaki bai magana da su a ranar alkiyama in ji manzon Allah hadisinsu ya zo cikin sahihul bukhari kitabul ahkam hadisi na 6672 hadisin abu huraira Salasatul la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim rajulun ala fadli ma'in bitari mutum ne yake da ruwa wannan ruwa yana gefen hanya yana da gida gidansa na gefen hanya ko kuwa yana da rijiya rijiyarsa tana kusa da bakin hanya yamna'u minhu ibn sabil matafiyi ya taho yana buƙatar a taimaka masa da ruwa wannan mutumin ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai yi magana da shi ba a ranar tashin kiyama Allah ba zai tsarkake shi ba kuma wannan mutum yana da azaba mai raɗaɗi wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa li duniyahu da mutumin da ke mu mubaya'a ga shugaba babu dalilin da ya ya yi ma wannan shugaba mubaya'a sai kawai domin dukiyar da wannan shugaba zai ba shi in a aqahu ma yuridu waffalahu wa illa lam yafi lahu idan ya bashi kuɗi ya cika alkawarin da ya masa in bai biya shi ba ba zai cika masa wannan mubaya'ar ba manzon Allah ya ce duk mutumin da ke mubaya'a ga shugaba saboda dukiyar da yake samu wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah maɗaukaki bai magana da su a ranar alkiyama matsala ce da take da girma wanda a wannan zamani jama'a suna ganin ta tana da sauƙi ba za ka kaskanta shugaba ba ba za ka yi mubaya a gare shi ba ba za ka yi masa biyayya ba sai fa in ya baka kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana cikin mutanen da Allah maɗaukaki bai magana da su a ranar alkiyama Allah shi samu gaya wa rajulun yubayi'u rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr fa halafa billahi laqad u'tiya biha kaza wa kaza fa saddaqahu fa akhadhaha wa lam yu'ta biha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita wancan ne dan kasuwa wanda ke rantsuwa da Allah maɗaukaki ya sayar maka kaya a farashin da bai sayar ma wani ba alhali kuma ƙarya ne waɗannan mutane Allah maɗaukaki bai magana da su a ranar tashin kiyama kuma Allah bai tsarkake su sannan makomarsu ita ce azabar Allah Ta baraka wa ta'ala akwai riwaya ta al-Imam Bukhari hadisi na 2369 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun mana'a fadli ma'in wa rajulun mana'a fadla ma'in fa yaqulu Allahu mutumin da ya yi rowan ruwa an zo za a ɗaibi ruwa a gidansa ya ce ba zai bayar ba a ranar alkiyama Allah zai ce alyauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ya daka yanda dai kai rowan abin da ba hannunka ya yi shi ba a duniya domin Allah shi ya halicci ruwa ya baka wannan ruwa halitta ce ta Allah ka yi rowan abin da baka halicce shi ba to a yau Allah maɗaukaki ya ce ni kuwa zan maka ruwar falalata bi ma'ana zan hana ka amna'uka zan hana ka kamar yadda ka hana aljiza'u min jinsil amal Sheikhul Islam Ibn Taymiya cikin majmu'u fatawa mujallar na 29 shafi na 554 yana magana akan mas'ala ta rowar ruwa yace fa haza tawa'adahu Allah bil azabi li kaunihi mana a fadula ma lam ta'amal ya dawo wal kala alladhi yalbutu bi ghairi fi'lihi lam ta'amal ya mutum ne yana da wata gona gonan nan babu shuka a cikinta mai kiwo ya taho yana bukatar ya kiwo ya hana shi ba shuka ba ce take cikin wannan gona wanda ya yi rowar ciyawa da mutumin da ya yi rowan ruwa in ji islam yace waɗannan mutane Allah maɗaukaki ya musu alkawarin azaba a ranar tashin kiyama wanda yana cewa wal mashhuru min mazhabi shafi'i jawazu bai'i zalika babu laifi don ka sayar da ruwa babu laifi don ka sayar da ruwa ga mai bukatarsa wannan ita ce mashaba ta al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala wa huwa al-mashhuru min mashabi malikin fil ardi allati jarrat adatu sahibiha bil intifa'i biha gona ce wanda an tabbatar kana amfana da ita kana nomanta ya zamanto a cikin wannan gona ka tona rijiyar butsatse wannan ruwa don ka sai da shi babu laifi wannan ita ce fahimta ta mazhabar al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ba laifi ba ne akwai hadisin manzon Allah wanda ke cikin sunan abi dawud hadisi da hudu da saba'in da al almuslimu na shuraka fi salasi manzon Allah ya ce musulmai suna tarayya cikin abubuwa guda uku fil kala'i wal game da ciyawa wajen kiwo musulmai na tarayya a wannan haƙƙi hakanan abin da ya shafi ruwa da kuma wuta haramun dai musulmi ya yi rowan ɗayan uku ɗin nan shekul islam ya ce fahuwa hadisun ma'arufun rawahu ahlu sunan wa qad ittafaqa almuslimuna ala anna alkala annabitu fil ardi almubaha mushtarikun bainan nasi ciyawa ta fito a bayan gari wannan hakki ne na kowa yayi kiwo faman sabaqa ilaihi fa huwa ahqqu bihi wanda ya riga kora dabbobinsa suka isa ga inda ciyawan nan take wannan shi ya fi cancantar ya yi kiwo a wannan guri amma ba shi da ikon hana wani kuma ya yi kiwo saboda wannan ciyawa halitta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala fa amma nabitu fil ardil mamluka amma ya zamanto ka sai gonarka ka shuka ciyawa fa innahu in kana sahibul ardi muhtajan ilayhi fa huwa ahqqu bihi tunda kai ka shuka wannan ciyawa shekul islam ya ce kai kake bukatar kai kafi cancantar ka amfana da ciyawa da take cikin wannan gona taka amma duk da haka in ka gama biyan bukatar ka ba daidai ba ne ka hana wani ya taho ya yi kiwo da wannan ciyawa wanda malaman sunna suna nuna cewa waɗannan abubuwa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada a cikin hadisi guda ciyawa ruwa da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai suna tarayya cikinsu wannan baya hana damar a samu kana sai da ɗayansu aka duba a sharhul mumci a littafin uh, ibn al usainin mujallar na takwas shafi na 140 yana cewa amma iza malakahu ya zamanto kai ka mallaki wuri wa hazahu wa akharajahu ka tona rijiya wa wada'ahu fil birka ya zamanto ka tara ruwan a wani guri fa innahu yajuzu bai'uhu kana da damar ka sai da wannan ruwa saboda kayi dawainiya a kansa li'annahu sara mulkan lahu bil hiyaza ka ɗebo ruwan daga cikin ƙasa ta tara a wani guri daidai ne ka saida wanda ita ce fatawa ta a shekul fauzan a cikin manyan malaman sa'udiyya akwai littafin fatawarsa da ake kira al-muntaka min fatawa shekul fauzan mujallar na uku shafi na goma sha uku hal ya juzu bai'ul ma'i wa mata shin halal ne musulmi ya sai da ruwa in halal ne yaushe ne yake halatta musulmi ya sai da ruwa yace fi zalika tafsilun idza kana hazal ma'a fi wa'ihi ka tara ruwa babu mamaki ka nemo leda ka sanya shi cikin fiyo wata ko ka zuba a cikin wasu goruna ko jarkoki aufi birkatihi ko ko ka tara a wani kududdufi wani rami da ka shirya fa innahu yamlikuhu tunda wannan guri kai ka tona ka haɗa ruwan ya zama mallakanka wa yajuzu lahu an yabi abu babu laifi don ka sai da ruwa a wannan lokaci li'annahu hazahu wastaula alayhi wa ta'iba fi tahsilihi fasara mulkan lahu amma idza kana al-ma'u baqiyan fil bi'ri ya zamanto kana da rijiya ruwa ke cikin wannan rijiyar taka aw fil nahari ko ko rafi ne wani yanki da ka mallaka na gefen rafi ya zamanto akwai ruwa a gurin aw fil majra alladhi yajri fi mulkihi kana da gona ya zamanto rafi ya ratsa ta gonar taka fa haza fihi khilafun bayna ahli ilmi wa sahihu annahu la yajuzu lahu bai'uhu a wannan hali ne malamai suke cewa haramun ne ka sai da wannan ruwa bal yakunu huwa aula bil intifa'i bihi min ghairihi na'am tun da ruwan yana cikin mallakanka kai ka fi cancantan ka amfana da shi amma kuma walaysa lahu an yamna al'akari na. min al'intifa intifai bihi intifa'an la yadurruhu huwa wa la yadurru fi mulki in ya zamanto wani ya taho yana buƙatar ya ɗebi ruwan gidanka rijiya ce take gidanka tunda har ka ba ka cika randunanka wanda duk ya taho yana buƙatar ya ɗebi wannan ruwa ba daidai ba ne ka hana shi Allah shi samu gane mutumin da ke rowan ruwa yana cikin mutanen da Allah maɗaukaki bai magana da su a ranar tashin kiyama mutum na shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhakimun lazi yahtajibu an Shi shine shugaban da yake ɓuya bai ganawa da talakawansa yana da wahala talaka ya samu damar ganin shi wala yanzuru fi hajatihim sannan bai duba bukatun talakawa wa him bai duba talaucin da suke ciki wannan mutumin yana cikin mutanen da Allah bai magana da su a filin hisabi shugaba wanda talakawa ba su iya ganin shi sannan kuma baya biya musu bukata akwai hadisin Abu Maryam al-Asdi wanda yake cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mawuliya min umurin musulmi na shay'an wanda duk aka jibinta masa wani al'amari na shugabancin musulmai a kenan ba wai sai ka zama sarkin gari ba in dai kana rike da wani mukami na shugabancin al'umma man waliya min umurin musulmi na shay'an wata riwayar manzon Allah ya ce man wallahu Allahu shay'an min umurin musulmin. duk wanda Allah ya ji ta masa wani hakki na al'amarin shugabancin musulmai fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa ya keɓe kansa ya zamanto ba a iya ganinsa baya biya mu mutane bukatunsu shi wannan mutumin ihtajaba Allah duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah a ranar tashin kiyama yanda ya yi wa talakawa haka nan Allah maɗaukaki zai masa tunda a duniya talaka bai iya ganinsa ba bai biya ma talaka bukatarsa ba a ranar alkiyama Allah maɗaukaki baya kallon wannan mutumi sannan Allah bai biya masa bukatar shi makomarsa wutar jahannama lokacin da aka karanta wannan hadisi gaban mu'awiya mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu anhu an karanta masa wannan hadisi na al-imamu abu dawud haka manzon Allah ya ce mu'awiyan nan take ya sanya wani mutum aikinsa shine zagaya gari yana binciken mai bukatan talakawa wannan mutumin aikinsa shine ya dinga zagayawa yana binciken menene bukatar talakawa ya zo ya gaya wa mu'awiya saboda ya yi ƙoƙari ya yaye damuwar talakawan da suke ƙarƙashin mulkinsa ka duba silsilatu sahiha hadisi na 489 don haka duk wani wanda ke shugabanci na al'amari na musulmai idan ya zama ba a iya ganinsa baya kuma biya wa jama'a bukata wannan mutumin ya zauna da shiri a ranar alkiyama Allah maɗaukaki ba zai kallace shi ba mutum na bakwai zuwa na tara hadisinsu ya zo cikin sahihu muslim hadisi na ɗari da bakwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama akwai mutane uku waɗanda Allah bai magana da su a ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kallace su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi manzon Allah ya ce na farko shaykhun zalim tsoho ne kuma mazinaci wanda ya kai shekaru na tsufa bai bar zina ba wannan mutumin a ranar alkiyama Allah bai kallon shi Allah bai magana da shi Allah bai tsarkake shi makomansa azabar wutar jahannama mutumin da ya tsufa duk da haka bai bar zina ba <clears throat> wa malikun kazzabun sannan mutumin da ke mulki kuma aka same shi da ƙarya mai sarauta ne maƙaryaci mai mulki wanda ke shugabancin jama'ar musulmai amma kuma gashi yana ƙarya na ukunsu shine a'ilun mustakbirun talaka mai girman kai me yasa waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe su a wuri guda cikin hadisin nan riwaya ta al'imamu muslim shaikhun zanin malikun kazzabun a'ilun mustakbirun ka duba sharha na al'imamun nawawi sharhu sahihi muslim juz'i na biyu shafi na bakwai. وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور الإمام النووي الله يمسى رحمه يتي أبن ديسا النبي صلى الله عليه وسلم يكيب متاني أكو دنن tsoho mazinaci mai mulki makaryaci talaka mai girman kai al'imamun nawawi ya ce akwai bayanin da alqadi iyab rahimahullahu ta'ala yayi yana cikin malaman sunna na farko Allah ya ji kanshi alqadi iyab yace sababuhu anna kullu wahidin minhum iltazama al-ma'siyata al-mazkura ma'a bu'diha minhu waɗannan mutane guda uku sun yi riko da laifi wanda kuma bai kamata a ce irin wannan laifi an same shi tare da su ba wa abamu eh, daruratuhu ilaihi sannan babu wata buƙatar da za ta sa mutum ya aikata wannan laifi ka ɗauki misali da tsoho annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya tsufa yana zina Allah maɗaukaki ba zai kallace shi ba Allah ba zai magana da shi magana ta rahama ba Allah maɗaukaki ba zai tsarkake shi ba sannan mako masa azaba me yasa aka keɓe tsoho ya ce saboda wanda ya kai ga shekaru na tsufa idan aka ce mutum ya kai shekarun tsufa wannan lokaci ana buƙatar a samu kamala na hankali tare da shi uh, idan ana neman masu hankali ana tara tsofi ne saboda sun gajiya sun ga yau don haka ana tunanin hankali yana tare da su sai ya zamanto wannan tsoho bai yi amfani da hankalinsa ba sannan na biyu wa tamamu ma'arifatihi bi tuli mar alaihi min zaman tsawon zamani a samu shekara kamar hamsin mutum yana da hankali yana ganin abubuwa da suke aukuwa a duniya kaga kenan wannan shi kansa ilimi ne gare shi ko da bai je makaranta ba wa ba'afu asbabil jima'i sannan ma idan aka ce mutum ya kai ga shekaru na tsufa ai sha'awar kanta tana rauni gare shi wa shahwatul lin nisa'i wa ikhtilal dawa'ihi lizalika indahu ma yurituhu min dawa'il halal fi haza wanda kamata ya ce mutumin da ya kai ga shekaru na tsufa waɗannan abubuwa waɗanda Allah maɗaukaki ya tara masa kamar hankali kamar ilimi da ya samu na tsawon daɗewa sannan ga kuma rauni na sha'awa da yake tare da shi a wannan lokaci ana tunanin wanda ya fi kamatar ya nisanci zina shine mutumin da ya kai shekaru na tsufa to idan ko bai bar zinan ba to shi wannan mutumin zunubinsa ya fi na sauran mazinata don haka Allah maɗaukaki bai kallonsa a filin hisabi eh, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki misali da talaka mai girman kai idan ana son a yi misali da girman kai akan misilta ne da mutumin da ke da dukiya ko wanda ke da mukami kai da kake da talauci kamata ya yi a same ka baka da girman kai duk irin sana'ar da za a yi a samu halal za ka aikata don haka in aka samu girman kai tare da talaka to girman kai bai samu mahalli ba don haka wannan talakan girman kan nashi ya zamanto ya sama masa wani zunubi mai girma a wajen Allah wanda girman kan talaka ya fi zunubin girman kan mawadaci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala haka nan kuma in ka ɗauki mai mulki mai ƙarya kamar yadda muke da su a wannan zamani mutum da ya riga ya samu mulkin amma kuma duk da haka bai bar ƙarya ba kafin ka samu mulki ba abin mamaki ba ne don ka yi ƙarya amma ka riga ka samu mulki kana shugabantar jama'a an bai kamata a ce ƙarya tana tare da kai ba don haka yasa idan mai mulki ya zamanto baƙaryaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubinsa ya fi girma a wajen Allah fiye da sauran maƙaryata ah, mutum na goma zuwa goma sha uku bayaninsu ya zo cikin hadisin da ke cikin almusnad da kuma sunanin nasa'i hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatu la yanzuru azza wa jalla ilaihim yawmal qiyama mutane uku Allah mabuwayi mai ɗaukaka bai kallon su a ranar alƙiyama manzon Allah ya ce al'aqu walidaihi mai kuntata ma iyayensa wal mar'atul mutarajjila mace mai shigan maza al mutashabbihatu bir rijali matar da take ta ƙoƙari ta ga cewa ta ɗauki siffa na maza wadda yusu da kuma mara kishin iyalinsa waɗannan mutane uku abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah maɗaukaki ba zai kallace su ba a ranar tashin kiyama ka duba sahihu sunan nasa'i hadisi na 2561 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 673 akwai hadisin ammar bin yasir wanda ke kama da wannan radiyallahu anhu an rasulillah qala manzon Allah yace salasatun la yadkhuluna aljannata abadan wannan hadisin yahi tsanantawa akan hadisin Abdullahi bin Umar hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi salasatullah yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyama amma riwaya ta ammar bin yasir salasatun la yadkhuluna aljannata abadan akwai mutum uku waɗanda har abada ba za su shiga aljanna ba in ji annabi muhammad Allah shi mana kariya daga siffansu addayyus manzon Allah ya ce mutumin da bai kishin iyalinsa wanda bai damu ba dan matarsa tana fasikanci warrajulatu minan nisa da mata da ke kokarin su dauki sifa na maza wa mudminul khamr da kuma mutumin da ke dawamar shan giya waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har abada ba su shiga gidan aljanna addayyu mutumin da bai kishin iyali warrajulatu minan nisa mutumin da eh, matar da take ƙoƙarin ta ɗauki siffar maza wa muduminu khamr mutumin da yake barin shan giya a nan ne aka samu mutum na goma sha hudu hadisin riwaya ce ta al-imam tabarani in ka duba sahihul jami'i sagir zaka taras muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya ce hadisin ya inganta hadisi na dubu uku da sittin da biyu akwai riwaya tana na aisha matar manzon allah inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nana aisha ta ce manzon Allah ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad ma ajidu ahada aghyaru minallahi babu mutumin da yake da kishi kamar Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah madaukaki ya fi kowa kishi inji manzon Allah laisa ahadun aghyar min Allah Allah yana da tsananin kishi in ji da na Aisha hadisin manzon Allah an yara abdahu aw amatahu tazni Allah yana kishin ya ga bawansa yana zina ko ga baiwarsa musulma tana zina Nana Aisha ta ce sai da manzon Allah ya kira ya ummata Muhammadin ya ku al'umar annabi Muhammad saboda magana tana da girma ya ku al'umar annabi Muhammad Allah yana kishi a ga mutum musulmi yana zina Allah yana kishi a ga mace musulma tana zina manzon Allah ya ce ya ummata Muhammad ya ku al'umar annabi Muhammad lau ta'alamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la kalilan qalilan wa la bakaytum da kun yi dariya yar kadan kukan ku yafi yawa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 4923 manzon Allah sai da ya kira mu ya ku al'umar annabi Muhammad zina ba taku bace Allah yana kishi ya ga musulmi yana zina Allah yana kishi ya ga musulma mace tana zina akwai riwaya ta al uh, wato al bukhari Allah madaukaki yana kishi wa gairatullah an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah kishi na Allah shine a ga mutum mai imani yana aikata abin da Allah ya haramta uh, Allah yana kishi bai son haka ka duba sahihul bukhari hadisi na 4925 a don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallad na shida shafi na 120 yace ittisafullah ta'ala bi hadhihi sifa tunda aka ce maka Allah yana kishi wannan siffa ce wanda ta keɓantu ga Allah wal adillatu ala zalika ga hujjoji da aka samu na hadisan manzon Allah daga cikin siffofin Allah akwai kishi Allah yana kishi wa annaha sifatu kamalin kishi nan kuwa siffa ce ta kamala sai ya ce to addayyus mutumin da baya kishi dan ya ga matarsa tana fasikanci mutumin da baya kishi a ce matarsa gashi ta yi shiga irin na maza mutumin da baya kishi a ce ga wani na magana ma da matarsa min haisu ah, khalqillah ta sashin halittun Allah inji Sheikhul Islam kad matatil ghaira fi qalbihi duk musulmin da kaga ya kai ga wannan hali to in ka tona zuciyarsa babu ragowar kishi wanda kuma ana bukatar a samu a zuciyar mumini eh, ka duba littafin Ibn al-Qayyim al jawziya al-Jawab al-Kafi Mujallar na farko shafi na 43 zuwa 45 yana cewa wa min uqubati ha yana daga cikin uquba na zunubi mu kiyaye sabon Allah domin idan kana saba ma Allah tabaraka wata'ala ka ki bai to akwai uqubar da Allah yake maka daga duniya kafin ka je lahira Allah shi mana kariya Ibn ibnul qayyim yace daga cikin uqubar da Allah yake ma dan adam tun daga duniya kafin ya je lahira saboda ya nace masaba ma Allah ya ki bari annaha tutfi'u min alqalbi naral gaira sai Allah madaukaki ya kashe wutar kishi da take zuciyar musulmi wato abin nufi kishi kamar wuta ce da take cikin zuciyar musulmi wannan wuta ba wuta ce ta azaba ba wuta ce ta rahama saboda sifa ce ta imani allati hiya li hayatihi wa salatihi Allah ya sanya wannan wuta a zuciyar mumini saboda kariya ga rayuwar mumini da kuma kariya ga abin da zai zamanto musiba ga mumini kal hararatil gazira li hayati jami'il badan kamar yadda ka san in ka taba jikin dan adam kana jin jikinsa yana da zafi shin wannan zafi da ke jikin dan adam zafi ne na azaba ko kuwa zafi ne na rahama ibn qayyim yace zafi ne da ke nuna maka wannan mutumin yana da rai idan aka ce ma mutum ya mutu in ka taba jikinsa za ka ji sanyi ashe wannan zafi da ke jikin ɗan adam zafi ne wanda ba na azaba ba zafi ne da yake kariya ga dukkan jikin ɗan adam to haka wannan kishi yake zuciyar mumini fa innal gaira hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi kishi da Allah ya sa a zuciyar musulmi wannan kishin yana da zafi wuta ce wadda take zuciyarsa tana ƙona miyagun siffofi waɗanda suke nisantar da bawa daga Allah tabaraka wa ta'ala min al-khabasi wa sifatil mazmuma kama yukhrijul akiru khabasa zahabi wal fidda wal hadid ibn al-qayyim yace kamar yadda ka san wutar makera idan aka dauki karfe mai datti aka sa a wutar makera wutar makera tana tace wannan karfe ta raba shi da dattinsa hakanan in aka jefa zinari ko azurfa sai a gyara su da wuta ashe don haka wannan wuta da take zuciyar musulmi tana koran miyagun siffofi ne gare shi wa asharafun nasi wa a'alahum qadran wa himma in ana neman mutumin da yafi daraja cikin mutane wanda yafi fi kima a wajen Allah to shine mutumin da yafi kowa yawan kishi a zuciyarsa inji ibnu qayyim al-jawziyya a don haka ibn qayyim yace wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi idan ka dace da Allah ta wata siffa daga siffofinsa kamar misali daga cikin siffofin Allah akwai kishi to in aka dace kai ma kana da kishi koko kamar misali Allah mai tausayi ne sai aka dace kai ma kana da tausayi ko kuwa yadda ya zamanto Allah maɗaukaki mai azurtawa ne kai ma sai ka kamanta wannan siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala ya to kana taimaka ma talakawa wanda duk ya dace da wata siffa cikin siffofin Allah qadatu tilka sifatu ilaihi bi zamanihi wannan siffan da ya riko da ita za ta ja mutum ba za ta bar shi ba sai ta isar da shi ga Allah idan ka yi riko da siffar Allah na kishi to wannan kishin ba zai barka ba sai ya isar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka duk wanda ya ɗauki wata siffa ta Allah wannan siffa tana isar da shi ga Allah wa adkhalathu ala rabbih wa wato adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi wannan siffa ita ce za ta kusantar da kai ga Allah ita ce za ta sa ka samu rahamar Allah cikin sauki wa sayyarathu mahbuban lahu ita ce take sa Allah ya soka saboda Allah yana da kishi kai ma kana da kishi to sai Allah ya soka Allah mai tausayi ne kana tausayi sai Allah ya soka inji ibn al-qayyim al-jawziya wali hadha kana dayyus akhbasa khalqillah don haka ibn al-qayyim yace idan kana neman mutumin banza to babu kamar mara kishin iyalinsa saboda gaba ɗaya wannan siffa da ake son a same ta a zuciyar mumini babu ita a zuciyarsa ah, Waljannatu alaihi haramun ita kuwa aljanna haramun ce ga duk mutumin da baya kishin matarsa wannan magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika muhallilu zulma wal baghya li ghairi da wanda ke halatta zalunci da mugunta wa muzayyinuhu li ghairihi da wanda ke kawata sabon Allah ga wani waɗannan mutane dukkansu siffan su guda ne yace fanzur mallazi hamalat alaihi qillatul ghaira in ka dubi rayuwar mara kishi za ka ga abin ishara ka duba irin bala'in da kan same shi a dalilin wannan ukuba da Allah ke masa wa haza dulluka ala anna asla dini al ibn al-qayyim yace don haka zaka gane asalin addinin musulunci kishi ne wa man la ghayrata lahu la dina lahu duk wanda bayi da kishi to babu addini gare shi fal tahmil qalba kishi ke kariya ga zuciya fatahmi lahul jawari idan zuciyar mutum ta gyaru zuciya ita ce take gyara gaɓuɓɓan jiki idan zuciyar mutum ta ɓaci to gaɓuɓɓan jikinsa dole za su ɓaci ya zamanto zuciyarsa babu kishi don haka gaɓuɓɓan jikinsa babu tsoron Allah yana iya aikata dukkan wani zunubi fala ya inda ha daf'un albatta in ka duba al-istiqama na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallar na biyu shafi na bakwai ya ce a mutane kashi hudu ne dangane da kishi akwai mutanen da gaba ɗaya ba sa kishin hurumin Allah masalud da yus kamar mutumin da bai kishin iyalinsa wal da mutumin da zai zamanto ɗan kawali shi ke nemo matan banza ya kawo a yi lalata da su koko matar da za ta kasance magajiya wadda ita ke tsara yadda za a yi lalata da matan banza shekul islam ibn taimiyya ya yi ce kashi na farko kenan babu kishi kwata-kwata a zuciyarsu saboda haka har ma mutum ya mai da sana'arsa gaba ɗaya ita ce sabon Allah wannan kashi guda ne na mutanen da Allah maɗaukaki ya zare kishi daga zukatansu wa mislu ahlil ibaha allazina la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala na dinal haƙƙi. Ah, waɗannan mutane su ne waɗanda Allah maɗaukaki ya yi magana a kansu a suratul a'raf in ji shekul islam wa idza fa'alu fahishatan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون waɗannan mutane su ne waɗanda suke halatta abin da Allah madaukaki ya haramta saboda a cikin zukatansu babu kishi mutumin da babu kishi a zuciyarsa idan yana zina ƙoƙari yake ya halatta wannan zinan idan yana sata ƙoƙari yake ya halatta sata zai ce maka ai mu barayi ne ina laifi don an yi sata ayo don wani ya lalace kai bai kamata ka ɓaci ba shekul islam ya ce saboda allah ya cire kishi daga zuciyarsu a wannan dalili ya sa duk da suka aikata wani alfasha to suna ma ƙoƙari ne su halatta shi allah shi kare wa qaumun yagaruna alama harramahullah akwai mutanen da kuma su kishin nasu yana kan abin da Allah maɗaukaki ya haramta wato abubuwan da Allah ya haramta su ƙoƙari suke su halatta Min huwa min nau'il hubbi wal kara yaj'aluna zalika ghayra fa yakrahu ahaduhum min ghayrihi umuran yuhibbuha Allah abinda Allah yake so a wayi gari kaga musulmi baya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musunnoni da yawa za ka iya samun ɗan uwa musulmi wanda bai ƙaunar sunnar manzon Allah baya ƙaunar a ce yau gashi yana sallama ga ɗan uwa musulmi baya ƙaunar a ce yau gashi yana raya wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ma yake riko da wannan sunnan faɗa yake da shi shekul islam ya ce kashi na biyu kenan su ma Allah ya zare kishi daga zukatansu sunnar manzon Allah suke faɗa da ita idan sun ga kana raya sunna haushinka suke ji wa minhum man ja'ala zalika tariqan wa dinan wa yaj'aluna al-hasada was-sadda an sabilillah har ma zaka ga wani ya mai da abin ya zama addini addini ne a gunsa yayi faɗa da sunnar annabi Muhammad idan ya ga kana sallah ka kama kirji ya dinga jin haushinka kana sallah ya ga kana yin wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ɗauki misali da jibsatul istiraha ka ɗauki misali da sallama biyu a sallah waɗanda babu shakka hadisai sun tabbatar da su daga annabi Muhammad yana haushinka saboda kana riko da sunnar manzon Allah har ma kuma ya ɗauki abin a matsayin addini in ji islam wa minhum man ja'ala zalika tariqan wa dinan wa yaj'aluna al-hasada was-sadda an sabilillah suna hasada da kai saboda kana riko da sunnar manzon Allah sannan suna hana mutane raya wannan sunna ta annabi Muhammad wa bugbama a ahabbahu Allah wa rasuluhu suna kyamatar abinda da Allah yake so Abinda da manzon Allah yake so manzon Allah yana qablu in yana sallah ah, manzon Allah yana assalamu alaikum wa rahmatullah a sallarsa idan ka kyamaci waɗannan sunnoni guda biyu kana kyamatan sunnar manzon Allah ya zama to mutum ya da wannan ya zama ɗabi'a gare shi har ma eh, ya zama ya masa addini shekul islam ya ce shi ma Allah ya ɗebe kishi ne daga zuciyarsa saboda inda akwai kishi a zuciyarsa da ya yi ƙaunar abin da manzon Allah yake so da zai kyamaci abin da manzon Allah bai so wa qaumun ya garuna alama amara Allahu bihi sannan akwai waɗanda suke kishin abin da Allah ya umarni da shi duna ma huban da abin da Allah ya haramta za ka gan shi a masallaci ana sallah tare da shi azumi ana yi tare da shi aikin haji yana ƙoƙarin zuwa amma wannan bai hana shi aikata alfasha ba za ka same shi wajen zina wajen caca wajen ayyuka na masha'a fatarahum fil fawahishi la yabghudunaha wa yakrahunaha gashi fa ana sallah da shi wajen ayyuka na sunna raya sunnar manzon Allah yana kokari amma wajen kyamatar abubuwan da Allah ya haramta nan kuma babu shi shi ma yana cikin nau'ukan mutanen da Allah ya ɗaya da kishi daga zukatansu Allah shi kare ni bal na salawati wal ibadat kama qala Allah ta'ala fihim shaykhul islam yace yanda Allah ya kawo misalin su a suratu maryam aya ta 59 fa khalafa min ba'dihim khalfun khalafa min ba'dihim khalfun ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات Allah madaukaki yace sai ‘yan baya suka biyo bayan mutanen kwarai Allah ka saba mu bane waɗannan ‘yan bayan wa taba shahawati masu bin sha'awar zuciya abinda zuciyarsu ta saƙa musu shi suke bi a salata suka tauye sallah ba su ba da haƙƙinta suna bin sha'awar da ke zuciyarsu fa sau fayar gayya waɗannan da sannu za su haɗu da wata azaba ta Allah maɗaukaki illa manta ba sai fa wanda ya tuba wa amana wa amila amala wa amila salihan yayi imani yayi ayyukan kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a waɗannan za su shiga aljanna Allah ba zai cuce su da komi ba Sheikhul Islam ya ce mutane na hudu qaumun yagaruna mimma yakrahuhu Allah wa yuhibbuna ma yuhibbuhu Allah mutanen da ba sa son abinda Allah bai so suna son abin da Allah yake so to wanda duk ya samu wannan siffa ha'ula'i hum ahlul iman waɗannan su ne masu imani sai ka binciki kanka shin kana son duk abin da Allah ke so kana kyamatar duk abin da Allah bai so idan ka ɗauki wannan siffa ya zamanto a zuciyarka kana son dukkan wata sunna ta manzon Allah sannan a zuciyarka kana kyamatar duk abin da Allah ya haramta Eh, to wannan babu shakka kana tare da alama ta imani saboda dama mumini shine wanda ya ɗauki siffofin nan guda biyu mai son abin da Allah ke so mai kin abin da Allah bai so mutum na goma sha biyar ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas wanda al'imamu tirmizi ya kawo cikin littafinsa ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na biyar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allah ta'ala ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburi Allah madaukaki ba zai kallaci mutumin da ya tara da namiji ba da kuma mutumin da ya tara da mace ta duburanta waɗannan mutane Allah bai kallon su a filin hisabi Allah shi kare wannan shine mutum na goma sha biyar cikin mutanen da Allah madaukakin baya magana da su baya kallon su a filin hisabi wanda ke liwaɗi wanda ke tarawa da maza da mutumin da ke liwaɗi da matarsa akwai riwayar da manzon Allah ya ce man ya'ati imra'atahu aw ghayriha fi duburiha wanda ke tarawa da matarsa ko kuma ma wata mata ta duburanta koko wanda ke liwaɗi da maza wannan mutumin yana cikin mutanen da Allah bai kallon su a filin hisabi don haka liwaɗi yana cikin manyan zunubai waɗanda uqubarsu tafi muni a ranar tashin kiyama Allah shi mana kariya mutum na goma sha shida hadisinsa ya zo cikin hadisin abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma qala abdullahi bin amrin ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa la tastagni anhu matan da bata taba cewa na gode ma mijina ba matar da ba ta wadatuwa ga mijinta wannan matan Allah bai kallanta a filin hisabi wacce ba ta godiya ga mijinta in ji annabi Muhammad allati la tashkuru li zawjiha matar da ba ta godiya ga mijinta ba ta wadatuwa gare shi duk abin da ya mata tana kushe mar hadisin ya inganta yana cikin sunan sahihu sunan nasa'i haka da in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 289 wanda in ka dubi karkashin sharhan wannan hadisin Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin silsilatu sahiha mujallar na farko shafin 518 ya kawo hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sintani akwai mutane guda biyu la tujawidu salatuhuma ru'usuhuma sallar su bata wuce daidai kansu kasan idan sallar ta inganta sama ake yi da ita waɗannan mutane guda biyu sallar ba ta wuce daidai kawunansu in ji annabi muhammad Abdul abikun min mawalihi bawa ne da ya guji iyayen gidansa sallarsa allah maɗaukaki bai karɓanta hatta yarji a sai ya dawo wamra'atun asat zaujaha da matan da ta saba wa mijinta allah maɗaukaki baya karban sallanta hatta tarji'a sai ta koma ga mijinta ta nemi gafararsa wannan hadisin ya inganta yana cikin sahihul jami'i sahihar hadisi na 136 da kuma silsilatu sahiha hadisi na 288 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace matar da ba ta godiya ga mijinta wannan mata Allah bai kallanta a filin hisabi a sannan hadisin Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karɓan ibadanta ibadan wannan matar ma Allah bai karba duk sallan da take wallahi wannan sallar Allah tabaraka wata'ala baya karɓa hatta tarji'a ila zawjiha sai ta koma ga mijinta ta bashi hakuri don haka akwai Ahmad Hussein bin Mihsan wata mata cikin sahabban manzon Allah da take cewa ataitu nabiya na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin wata bukata na ma faratu lokacin da na gama biyan bukata na kala sai manzon Allah ya tambaye ni azati zaujin anti shin kina da miji qultu na'am nace na'am ya rasulullah ina da miji kala manzon Allah ya ce kaifa anti lahu ba ni labarin yaya zaman ku yake wani irin hali kike nuna masa qultu sai nace masa ma illa ma ajastu anhu ya rasulullah ban rage wa mijina wani hali na kirki sai fa abin da na kasa duk abin da na sani in dai zai faranta ran mijina zai kyauta zamana da shi ta wannan abin zan yi shi ga mijina sai abin da ƙarfi na bai kai ni ba kada sai manzon Allah ya ce to unzuri ki dai duba da kyau aina anti min ki duba tsakaninki da mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki dan ko shine aljannanki kuma shine wutanki wanda in ka duba sahihu targhib za ka ga hadisin mujallar na uku shafiyar saba'in da hudu yana cikin sahihul jami'i sabir hadisi na dubu da ɗari biyar da tara babu shakka mace ba ta shiga aljanna matukar wannan mata ta baya wato jin daɗin zamansa da ita sannan wannan mata ibadar ta gaba ɗaya Allah bai karba wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya ta ma a filin hisabi wannan wata hikima ce mai girma saboda ita mace wato ita ce mutum a duniya wanda aka fi kyautata masa da za ka dubi 'yan adam baki ɗaya za ka ga cewa babu mutumin da aka kyautata mar a rayuwarsa gaba ɗaya irin matar aure matar aure musulma banda matan arna waɗannan shi yasa kaji suna neman yanci wajen majajensu mazajensu amma mace musulma wallahi babu ɗan adam da ake masa hidima irinta babu mamaki shekarunta goma sha takwas kafin ta yi aure amma da ta auri mijin nata sai da ta kai shekara sittin sannan ta mutu to shekarunta in ka kirga wanda ta yi a duniya shekaru sittin cikin sittin an ɗebe goma sha takwas waɗanda iyayenta ne suka ɗauki ɗawainiyarta a cikinsu sauran nawa sittin an ɗebe goma sha takwas sauran arba'in da biyu shekara arba'in da biyu mijinta ne ke ba ta abinci ya ba ta abin sha ya ba ta sutura ya ba ta magani in rashin lafiya ya same ta ce ai ita kuma tana biya mar bukata don tana ba shi daman jima'i yau ai jima'i tarayya ake hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna Allah ya ce kuna biya musu bukata su ma suna biya muku yanda ta biya maka bukata kai ma ka biya mata bukata don haka nan ba ta biya ka ba amma kai ka ɗauki ɗawainiyarta wannan ɗawainiyar ta ya za a yi ta biya ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hanya guda ce ita ce na halin kwarai ta rika cewa na gode ta rinka nuna ta ga mijinta akwai hadisin abdullahi bin abi aufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa ina muku rantsuwa da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa shine Allah la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha mace ba za ta bayar da haƙƙin ubangijinta ba hatta tu'addi haqqa zawjiha sai ta ba da haƙƙin mijinta ba yadda za a yi mace ta saukar da haƙƙin Allah mahaliccinta sai wannan mata ta iya saukar da hakkin mijinta inji manzon Allah walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatbin lam tamna'hu tana kan siddin raƙumi da mijinta zai ce ina buƙatar jima'i ba ta da ikon hana shi inji annabi Muhammad rawahu ibnu majah ka duba hadisi na 1853 ah, akwai hadisin ka'ab bin ah, ah, ujra qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli janna kuna so in ba ku labarin matanku ‘yan aljanna alwadudul waludul a'udu ala zawjiha allati idza zulimat mata ce za a cuce ta inji annabi muhammad ‘yar aljanna ga siffanta yadda za ka gane matar kwarai wanda tana cikin matan aljanna mijinta ne zai cuce ta ba ita ce ta yi laifi ba mijin ne ya yi laifi amma za ta zo gabansa ta ce hazihi yadi fi yadika ga hannuna na saka cikin hannunka la ku gamban hatta tarba ban kifta idona ce ka yafe ni ka ji famijin da ya yi laifi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda matar ta ga alamar mijinta hankalinsa ya tashi ta zo ta sanya hannunta cikin nashi ta ce ba ni kifta idanu ba ni runtsawa sai fa idan ka yafe min ka yarda da ni ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2604 don haka babu shakka haƙƙin miji da ke kan mata yana da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan miji ya zamanto mace ta kyautata masa to dole za a samu tana kyautata ma Allah tabaraka wa ta'ala idan mace ba ta kyautata zamanta da mijinta wannan mata dole za a samu ba ta kyautata ibadata ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum na goma sha shida a lissafin mutum na goma sha shida wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai kallonsa a filin hisabi ita ce matar da ba ta godiya ga mijinta don haka akwai buƙatar mace ta riƙa yin godiya ga mijinta duk abin da ya aikata mata abinci in ya kawo abin sha in ya kawo sutura in ya kawo ya fita ya dawo komi ƙanƙantar ni'ima da ta samu wajen mijinta ta riƙa yin godiya gare shi matukar wannan mata ba ta godiya ga mijinta ba ta nuna ta wadatu da abin da yake ba ta komi ƙanƙanta wannan mata hakika ba ta cikin matan 'yan aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muddin mijinta ya gabatar da wata bukata gare ta wannan mata matukar bukatan bai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba haramun ne ta saba wa umarninsa wannan dalili yasa ake cewa babu wani hakki da ke da girma akan mace fiye da hakkin mijinta hatta hakki na iyaye in ji malaman sunna da a ce inda zaka duba littafin al-mughni na eh, ibn qudama rahimahullahu ta'ala ya dauko ijma'i na malaman sunna babanki ba shi da lafiya gashi nan yana sharafa zai mutu malaman suna suka ce ba ta da ikon zuwa ta gaida mahaifinta ɗin nan idan mijinta bai yarda ba kuma ko da zai mutu kafin ta isa a don haka kenan hakkin miji da ke kan mata ya fi hakkin iyaye waɗanda suke kanta mutum na goma sha bakwai ya zo bayaninsa cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzurullahu ila abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi dan mutumin da in ya taho sallah baya miƙar da bayansa a ruku'i bayansa baya miƙewa lokacin da ya taso kuma daga ruku'i kafin ya ta sujuda ya yi ruku'i ya ɗaga kafin bayansa ya gama miƙewa sannan ya tafi sujuda ya zamanto da ya dago kansa daga ruku'i kawai sai ya wuce ƙasa wanda shi ake cewa ƙoton kurciya irin wannan sallah idan mutum ya riƙe ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a filin hisabi Allah bai ma kallon shi bare ma ayi tunanin wannan mutumin zai samu rabo game da sallolin da ya a rayuwarsa kenan sallar gaba ɗaya Allah bai karɓe ta ba sallah ba ta inganta sai mutum ya miƙe bayansa a bayan ɗagowansa daga ruku'i kafin ya kai sujuda hadisin yana cikin littafin al Ahmad al-Musnad wanda yana cikin sahihu targhib wa tarhib na Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala hadisi na 1787 waɗannan mutane guda goma sha bakwai babu shakka hadisai sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutane babu ko shakka Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon su a ranar alkiyama Allah baya magana da su a ranar alƙiyama Allah bai tsarkake su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa walahum azabul alim suna da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukaki ya mana kariya iyakan abinda zan gabatar da shi na nasiha a wannan haɗuwar tamu ta walimar ɗan uwa Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka ciki Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku ban sani ba ko akwai tambaya wadda ta shafi abubuwan da na faɗa karanta a wasu rubutun da sha ba yaya halin matan mu da kai yi hijabi a jan Ah, jazakumullahu khairan babu shaka akwai bukatar a bambanta tsakanin maza da mata wajen al-isbal ah, hukuncin al ya keɓanta ne ga maza da mata ita mace dama abinda ake so kenan suturanta ta rika jan ƙasa ba wai ta dangale shi ba yana daga cikin ribatar shedan da yama yan uwa musulmi Allah ya mana kariya daga tarkonsa abinda ake so na suturan mace musulma ya rika jan ƙasa suturan musulmi ya ɗangale sai shaidan ya canza sai ya zamanto a yanzu ita mace ita ke ɗangalewan za ka ga har cinyoyinta amma shi namiji kuma shi ne nashi yake jan ƙasa kaga an canza abinda ya zamanto duk Allah yake so da manzansa to shaidan ƙoƙari yake raba masu imani daga wannan aiki Allah ya mu gane don haka banda mace ita mace dama suturata wajibi ne ya zamanto ya rufe idanun sawunsa ba wai ya kamata ba wajibi ne amma shi namiji haramun da suturarsa ya wuce idanun sawunsa wa bil haƙiƙa kamar yadda Muhammadu bin Salih al usaini ne yake faɗa yadda muka faɗa a cikin karatunmu ya kawo wannan bayani cikin sharhu riyadus salihin yana da kyau mu dubi bayanin da ya gabatar akan mas'ala ta jan sutura a ƙasa kalma ta alkhuyala akwai waɗanda ke ta'allaka da su cewa sai fa wanda ke jan suturarsa da alfahari yi magana akan wannan yana cewa ala kulli halin wajibi ne ga musulmi ya nisanci duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta da wanda ke jan suturarsa da alfahari da wanda yake jan suturarsa ba da alfahari ba dukansu dai sun saba ma Allah sun saba wa manzon Allah don haka nisantar abinda. hadisi ko ayar alkur'ani ta tsawatar mana akan shine mafi dacewa gare mu Allah ya samu gane na'am a yace sai magana akan rijiya da malami yace mutum yana da rijiya a gidansa sai ruwan ya kare saboda riba sai ya hana don bai daidai biyan ta su bukatar wannan akwai yana da rijiya a gidansa ya zamanto mutane na zuwa ɗiba har ruwan da kuma ya kare saboda haka sai ya hana ma a ɗiba akwai laifi babu shakka haramun ne sai dai ya hana ɗiba sai ya gama ɗiban nashi na wannan gini. wannan babu laifi kamar da malamai suka yi bayani wanda na faɗa na kuma kawo suna yadda tafai in ka duba za ka gani ba laifi ba ne don ka hana mutane su ɗabi ruwa sai ka gama cika na duna idan ka gama wanda shi ake cewa fabdulu ma'ihi yadda mazan Allah yake faɗa mutumin da rajulan mana'a fadla ma'ihi mutumin da ya hana ragowar ruwa ragowar ruwa shine wanda ka ɗiba ya saura ka riga ka ɗibi abin da zai wadace ka a wannan gini. ba wai eh, za ka hana mutane ɗiba har abada saboda ruwan rijiyar na karewa ba haka ake nufi ba abin da ake nufi amfanar ka na wannan tun tunda ka ɗi abin da zai wadatar da kai ah, na girki da ayyukan gida da sauransu to abin da ya saura cikin wannan rijiya shi ake cewa fadlul mai wanda duk ya hana wannan ragowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah tabaraka wa ta'ala a ranar alkiyama zai ce masa al yawma amna'uka min fadli kama mana'ata ma lam ta'mal yadaka yau zan hana ka falalana kamar yadda kai kuma ka hana abin da ba hannunka ya aikata shi ba tunda ruwa dai halittar Allah ce ah, ba halittar mutum bane ruwa halitta ne na Allah tabaraka wa ta'ala idan kasancewa ruwan nan ba kai kai ba to bai kamata a ce ka hana mutane ɗiba ba tunda ga abin da shari'a ta ƙayyade maka kasancewar abin yana cikin mallakanka an baka damar ka ɗebi ka amma abin da ya saura ka kyale mutane su ɗiba ah, wannan kuma ba ma rijiya kaɗai ba hatta bohol ah, wannan hukunci duka yana kansa da wanda ke da bohol da wanda ke da rijiya duk matsayinsu guda ne inda matsalar take ita ce ka riga ka jawo ruwan daga bohol ka tara biyan bukatar ka wannan tana da damar ka sayar kamar da malamai suka faɗa cikin bayaninmu dama kai ka tona ka kuma yi ɗawainiyar fito da ruwan ka kuma tara shi don ka sayar ba laifi ba ne amma misali da wani zai taho ya ce ina son a taimaka min da wannan ruwa ba saya zai ba tunda akwai shi a wannan rijiya inda hali ka ta da bohol din nan ya diba amma ba tilas bane tunda sai ka kai ga sarrafa wani sashi na dukiyarka misali sai an siyo mai na generator da sauransu wannan ba a tilasta maka ba amma da hakan za ka yi to da shi ne ba shi dacewa ba ah, Allah ya sa mun gane na'am a ah, yace malam yayi magana kan mara kici yana son a ƙara gargaɗin iyaye domin sakaci da irin shigar da yara suke yi musamman ma mata babu shakka wannan wato nasiha ce wadda take mai ma'ana kamar yadda mai tambayan ya gabatar da bayaninsa a matsayin nasiha ga 'yan uwa muna cikin wani zamani wanda shaidan bil hakika yana cin nasara akan 'yan uwa musulmi da dama Allah maɗaukaki ya mana gudunmawa yadda za mu iya wato rinjayarsa a cikin manufofinsa na ga cewa ya batar da mu in ka lura tarbiyya ta samu na ƙasa a wannan zamani iyaye suke ƙarfafa ma 'ya'yansu masu saba ma Allah uba yana ganin yarsa tana sanya wando ba mamaki ma shi zai je kasuwa ya siyo mata yanda za ta sanya tana tafiya tsirara a cikin gari bai damu ba wannan abun wato bala'i muke jawo makawunan mu yanda tarbiyya ta al'umma take da lalacewa wanda kuma idan tarbiyyar nan ta lalace ba wai ɗan naka ne zai kuka da kansa ba kai ma uban sai ka kuka da kanka saboda tarbiyya ita ce take tsare mutuncin al'umma gaba ɗaya idan aka wayi gari babu tarbiyya to rayuwarmu za ta koma rayuwa irin ta kafirai wal iyazu billah wanda in ka dubi babban damuwa na kasashen da suka ci gaba a duniya irin su amurka irin su kamar manyan kasashe na duniya turai da sauransu zaka gani allah ya ba su ci gaban zamani amma matsalar da suka samu na ƙasa a cikinta ita ce tarbiyya wannan sai ya zamanto ba su mori ilimi da kuma ƙere-ƙeren da Allah Ta baraka wa ta'ala ya musu arziki da shi ba za ka ga yaro ɗan ƙarami ya kai da kisan kansa yara ƙanana suna kisan kai saboda yawan fasaji da lalacewar tarbiyya shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da sauransu irin waɗannan ɗabi'u sannu a hankali sai suna shigowa cikin al'umma na musulmai wajibi ne mu farka mu gane mutuncinmu wallahi yana ga tarbiyyar da manzon Allah ya bar mana matukar mun yi watsi da wannan tarbiyya to wallahi sai mun kuka da kanmu Allah shi kare mu wanda kuma in ka lura zaka ga a yanzu akwai abubuwa da dama da suka shigo wa ƴan uwa musulmi waɗanda shekaru talatin a baya babu su shekara talatin da ta wuce katangar gidanka wallahi malam baka bukatar ka sanya kwalba ko ka sanya kusa eh, babu mamaki akwai waɗanda shekaru talatin da suka wuce na tabbata suna da wayo a nan a zaune za su ba da shaida ko waya a shekaru talatin da suka wuce yanzu fa ka isa ka yi gini baka sa waɗannan ba so ga sannu a hankali abubuwan nan lalacewa suke mu ma kenan fa bare kuma 'ya'yanmu zuwa jikoki abin da zai tsare mana mutuncinmu da zaman lafiyanmu wallahi shi ne riko da sunnar manzon Allah duk wanda ya rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai tabe ba nan duniya bare kuma ranar alƙiyama. Allah ya mana gudunmawa akai na wannan yake cewa menene hukuncin wanda yake fitar da sha'awarsa da hannunsa al istimla mutum yayi amfani da hannu ya cire sha'awa babu shakka haramun da ittifaqan babu wani malamin sunna da ya halatta yalla kamar shekul islam ibn taymiya in ka duba majmu'u fatawa yayi maganganu da dama akan matsala ta al istimna akwai mutumin da sha'awa tana tsananta gare shi wanda har in ba ya kai ga cire maniyyi da hannunsa ba yana iya samun rashin lafiya rashin lafiya sosai ya kwanta ya jinya to wannan shine kadai mutumin da malaman sunna suka dan sassautawa al'amarinsa ala kulli halin aure wannan wato shi ne kadai hanya da shari'ar musulunci ta halatta mana don a yanzu ba a cewa ga kuyangi bare a ce an ci an samu damar cire sha'awa ta dalilin su don haka hanya guda ita ce ta saura wanda bai iyawa fa alaihi bi sauni annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ta yin azumi fa innahu lahu wija'un wannan azumin zai zama zamanto garkuwa gare shi a dalilin sa Allah zai rage mai sha'awa saboda azumi yana raunata sha'awa na jima'i daga zuciya matukar ba azumi ba sai kuma aure babu na ukun su a rayuwar musulmi Allah ya samu gani a wani mutum da yake cewa mene ne hukunci yara ɗalibai da ke wa su kariya kuma su a kuɗi don biyan wasu bukatun su na da ba yara ba ina ga maganar da muka yi ta yara da manya ne gaba ɗaya haramun ne ƙarya gaba ɗayansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ƙarya ga musulmai manzon Allah ya tabbatar mana mutumin da ke ƙarya wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah bai ma kallon su a filin hisabi yaro ne babba ne matukar ya kai balaga haramun kuma ko da bai kai balaga ba kamata ya a ce baya ƙarya saboda samun tarbiyya ta gaba fa na a hukuncin musulmi da yake cewa wanda ba musulmi ba ma'ana musulmi ya iya zaɓen wanda ba musulmi ba ba sa'in da ke tahowa talle kayi magana kai ba bai shafi karatunmu ba gaba ɗaya eh, ya shafi siyasa ne ko to ala kulli halin babi na alwala walbara waye za ka so wa za ka ki har abada Allah bai taba halatta mana kaunar kafiri ba bai taba ba kuma ba za ka taba ganin hadisin mazon Allah akai ba inda aka ce ka fifita kafiri akan musulmi babu wurin ba ma wannan matsalar ba wato mun yi magana cikin tafsirinmu da ya gabata cewar wanda ma ya nuna halaccin hakan malamai suna cewa kafiri ne wanda ma ya ce halal ne a fifita kafiri a kan musulmi wallahi malamai sun ce shi ma kafiri ne saboda Allah bai taba halattawa ba kuma sannan komi lalacewan naka ba haushi ce naka naka ne shi musulmi ina ganin tambayar bata wuce akan shugabanci ba musulmi in yana shugabantar ka ko bai yi maka wani abu na alkhairi ba zamansa musulmi yana shugaba kawai yana zama kariya ne daga wasu sharruka masu yawa gare ka wanda a dalilinsa ana tsoron a takale ka ana ganin idan an tsokane ka to ai shugaban ma musulmi ne to sai a kyale sai lokacin da ya sauka shi ko bai maka ba ka ci ribar zamansa a matsayinsa na musulmi yana shugabantar ka don haka ba daidai ba ne kuma wajibi ne musulmai mu farka mu gane hadarin da muke ciki a wannan kasa ah, yanayin yadda shugabanci ya canza da yanayin yadda ƙasar gaba ɗayanta take rikicewa da yadda tarbiyyar musulmai take lalacewa yadda wato alƙiblan musamman mu arewa ta nemi ɓata gaba ɗaya muka kasa gane ina muka dosa mun iso wani zamani wanda wallahi muke buƙatar mu farka daga gyangyaɗi ko ko ma da muke ciki wanda inda hali to da zan samu ‘yan uwa waɗanda addu'ansu ma shi ne Allah ya kawo lokacin da ƙasar za ta rabu arewa ta ware nata inda za a samu daula na musulunci wannan shi ne bukata ta ba wai a samu haɗuwan Najeriya da kafirai inda za a dinga cin zalin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan ita ce babbar bukatan mu amma kafin ga haka wajibi ne mu gyara kanmu a halin da muka samu kanmu eh, kafin mu kai ga samun daula wanda da dama da ka samu musulmi akwai wanda bai da sha'awar haka bai sha'awar a ce yau arewa ta ware kasar kanta ne baya son haka ya fi son a zauna ana tare da kafirai ah, ba shi da hujjar aya ta alkur'ani ba shi da hujjar hadisi na manzon Allah amma mu mun sani Allah shi ke azurta bayi Nijar da ba ta tare da fetur Allah bai hallaka mutanenta ba suna ce suna sha sannan in ka lura tarbiyya ma ta musulman Nijar a yanzu ina ganin ta ma fi tarbiyyar mutanenmu na Najeriya a yadda suna take samun ƙarfi a Nijar sai zama to ta fi nan to sannan babu mamaki ta ta'allaka da muka yi da kuma sha'awar arziki da ke kudu na fetur Wanda shi sa Allah ke gana mana azaba mu musulmai saboda mun mai da rayuwarmu muna tawakkali da fetur ba mu tawakkali da Allah wanda da muna tawakkali da Allah mun san cewa Allah shi ke azurta bayi ƙasar saudiya za ka zaga rafukan da ke cikin ƙasar gaba ɗaya sai ka ƙirga su babu rafuka babu itatuwa ƙasa ce matacciya amma abincin da ba ka samun shi a najeriya in ka je za ka samu a saudiya tsaron da babu shi a najeriya in ka je saudiya za ka samu arzikin da babu shi a najeriya in ka je saudiya za ka samu allah ya azurta su saboda sun yi tawakkali da shi wallahi in mun yi tawakkali da Allah babu wanda ke sanin arzikin da ke karkashin ƙasan arewa ah, Allah ya baro kansa sai in muka yi tawakkali da shi za mu samu ah, don haka ba sai mun zauna da waɗannan kafirai yadda za su dinga galla zamana ana cutar da addinin mu ba bari har a wayi gari tarbiyyar mu ta lalace yanzu muna tunani ya ta ina za mu kamo wallahi ran da aka ce ma ƙasa ce ta musulmai zalla babu yadda za a samu waɗannan matsaloli magana ce ta gaskiya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 da abokaina da dukkan 'yan uwa da suka taimaka domin ganin cewa wannan karatu ya tabbata